Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai leƙa Majalisar Dokokin Amurka don jin irin dambarwar da ake yi kan cire shingen da ya takaita iya adadin bashin da gwamnatin Amurka za ta iya ciyowa. sannan za ku ji abin da amurka ta ce bayan da moscow ta zargi kif da kai wani hari cikin rasha harin da ukraine ɗin ta musanta har ila yau za ku ji cewa masu sha'awar tsayawa jam'iyyar republican takarar shugaban ƙasa na karuwa za ku ji mutane na baya bayan da ke shirin ayyana burinsu na neman tikitin jam'iyyar sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani sunana mahmud lalo madalla To da farko majalisar wakilan Amurka ta amince da cire shingen ciwo bashi da aka gindaya wa gwamnati har sai zuwa farkon shekarar 2025. Wannan shine mataki na farko a kokarin da Amurka ke na kaucewa shiga kangin rashin kudaden kashewa wanda ya rage wasu 'yan kwanaki. A daren ranar Laraba aka kada ƙuri'a a majalisar ta wakilai inda wakilai 314 suka amince yayin da 117 suka nuna akasin hakan. An kada kuri'a ne kan ƙudurin dokar da aka samar. bayan da shugaba joe biden da kakakin majalisar wakilai kevin mccarthy suka cimma matsaya kan cire shingen ciwo bashin inda gwamnatin biden ta rage adadin kudaden da ke kashewa wanda hakan na ɗaya daga cikin sharuɗan da mccarthy ya gabatar kafin a cire shingen yanzu bayan amincewa da majalisar wakilan ta yi ƙudurin zai nausa zuwa majalisar dattawa wacce ake fatan ita ma za ta amince nan da ƙarshen makon nan inda daga nan kuma za a miƙa wa shugaba joe biden don ya rattaba hannu a fadar white house 'yan republican masu ra'ayin mazan jiya dai sun soki wannan yarjejeniya tsakanin biden da kakakin majalisar wakilai waɗanda suka raina adadin kudaden da gwamnatin biden ta rage wajen kashewa yayin da wasu a bangaren 'yan democrat ke cewa biden ya zira jiki da yawa wajen rage kudaden an dai kwashe tsawon makonni ana ta kikikaka tsakanin fadar gwamnatin amurka da majalisar dokokin kasar wajen ganin an ɗage shingen ciwo bashin. This is fabulous. This is one of the majalisar dokokin Amurka Kevin McCarthy kenan yake yaba amincewa da majalisar wakilan ta yi da kudurin cire shingen ciwo bashin a ranar Laraba. We've woken them up. Maybe they listen to our speeches. I don't know. Wannan kenan. Hukumomi a Rasha sun faɗa a ranar Laraba cewa harin da Ukraine ta kai a yankin Luhansk da ke gabashin ƙasar ya kashe mutum biyar sannan ya jikata wasu tara. kazalika moscow ta ce dakarun kif sun kai hari wani gari da ke rasha a karo na uku a wannan mako inda suka farwa wasu matatun mai biyu hukumomin na rasha sun ce harin na ukraine ya fada wata gonar kaji da ke ƙauyen da ake kira kafati suna masu cewa ukraine din ta yi amfani da makaman roka kirar himas da amurka ta bata dakarun ukraine ba su ce open ba kan zargin da rasha ta yi dama kuma ba kasafai suke daukan alhakin kai ire-iren waɗannan hare-hare a baina jama'a ba amurka dai ta ce ta sha yin gargaɗi ga ukraine kan kada ta kai hari cikin rasha john kirby shine kakakin majalisar tsaron amurka we have been very clear with the Ukrainians. Privately, we certainly been clear publicly. Ya ce mun sha faɗa wa Ukraine cikin sirri, kai hamma a bayyana jama'a cewa san ba za mu lamunci kai hari a cikin Rasha ba. ita dai rasha na rike da yankin luhansk ɗaya daga cikin yankunan da shugaba vladimir putin ya yi ikirarin karbewa lamarin da ƙasashen duniya suka yi watsi da shi to wannan kenan ana sa ran a mako mai zuwa tsohon mataimakin shugaban amurka mike pence zai bayyana a nesa ta tsayawa neman tikitin takarar shugaban ƙasa a jam'iyyarsu ta republican hakan na nufin an samu ƙarin ɗan takara kenan a adadin waɗanda ke neman tikitin jam'iyyar wanda ke ci gaba da ƙara faɗaɗa kazalika hakan na nufin pence zai yi gogayya da tsohon mai gidansa donald trump a ranar bakwai ga wannan wata na yuni ake sa ran pence zai bayyana burinsa na tsayawa neman tikitin jam'iyyar ranar da za ta yi kicibis da ranar da zai cika shekaru 64 da haihuwa a cewar wasu kwararan majiyoyi ana kuma sa ran zai saki wani bidiyo dauke da jawabinsa a wani mataki na kaddamar da kamfen ɗinsa a jam'iyyar ta republican a gefe guda kuma tsohon gwamnan jihar new jersey chris christie shi ma ana sa ran zai kaddamar da shirinsa na sake tsayawa takarar tikitin jam'iyyar a karo na biyu a mako mai zuwa a new hampshire a ranar talata ake sa ran zai sanar da shirinsa na tsayawa takara a wani taron zaure da za a yi a cibiyar harkokin siyasa da ke kwalejin new hampshire shi dai trump wanda biden ya kayar a zaben 2020 tun a bara ya bayyana aniyarsa ta sake tsayawa takara yayin da biden a 'yan makonnin da suka gabata ya sanar da shirinsa na neman wa'adi na biyu masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka a wannan jikon sai kuma wani mako idan allah ya kai mu in za madadin juli leathers gresham da ta haɗa shirin ni mahmud lalo da na gabatar nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya